يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala da ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala inda darasin da ya gabata namu wanda shine darasi na goma sha takwas wanda darasin da za mu gabatar yau na sha tara kenan mun tsaya daidai wurin da malam ibn abi zaid al Allah shi mishi rahama yake cewa wala yuhitu bi shay'in min ilmihi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده يزوما وهو العلي العظيم daidai wannan gaban muka tsaya nan kuma za mu ɗau darasinmu mu ci gaba da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya mu karanta a wannan wato ainihi darasi na goma sha tara malam ibn abi zaid al-qayrawani ya kawo bayanin cewa wala na bi shay'in kuma ya debo daga cikin ayatul kursi wala na bi shay'in min ilmihi ba su iya kewayewa su talikai da wani abu na ilimin Allah illa bi ma sha sai da abinda Allah madaukakin sarki ya so ya sanar da su wasa kursiyu samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sama da ƙasa wala ya hudu ya kuma are halittun ubangiji ta'ala da duk abin da Allah ta'ala ya shalinta wannan bai gazar da Allah ma'ana ba Allah bai kasawa da wannan aiki wanda in ka tsaya ka diba za ka ga gidanka da iyalin da Allah ya baka kiyaye su da tsara su da tsare su sai ya zama maka wahala bale in an baka mulkin jaha bale in an baka mulkin ƙasa amma duk abin da ke cikin duniya ga baki ɗaya na mutane da aljanu da sauran halittu da duk wani abu wanda yake juyawa cikin duniya da sama da ƙasa duk ba wani abu bane tsare su ga Allah ta'ala bai gajiyar da Allah wa huwa al-aliyyul azim shi Allah shine madaukaki mai girma waɗannan jimloli guda hudu ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wani yanki ne daga cikin ayatul kursi wanda yake ya tattaro kan wasu abubuwa masu dama in mun diba za mu ga kamar can wani wuri kuma Allah subhanahu taala ya ambaci wata aya da ta kunshi misalin abubuwa kamar guda goma na abubuwa ne wanga yankin da muka karanta su talikai ba su iya kewayewa da ilimin Allah ɗaya. sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya so ya sanar da su biyu kursiyin Allah ya yalwaci sama da ƙasa uku abu na hudu tsare waɗanda ko a sama da ƙasa da abin da ke cikin duniya gaba ɗai mai gajiyar da Allah wannan kuma na ƙarshe wa huwa al-aliyul azim shi Allah madaukaki ne mai girma wanda sifa ce ta Allah ta ɗaukaka da girma da buwaya da bunƙasa wanda ta tabbata gare shi to kamar faɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi can cikin ƙur'ani inda ya ce bali zalika fada wastaqim kama umir wala ta tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala an min min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allah rabbuna wa rabbukum لنا أعمالنا ولكم أعمالكم wa bai na kun. Allahu ya zama ubainana wa bainakum wa ilayil masir Malam Ibn Kafir Allah shi mishi rahama ya faɗakar a wurin tafsirin wannan aya a cikin wato suratul shura ya faɗakar ya kawo misalin kwatankwacin jerin abubuwan da wannan aya ta kunsa. Fali zalika saboda haka faɗin ubangiji ta'ala ƙadar kai kira Allah ta'ala ya umarce shi da yin kira shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daya wasaqin kama umir ka daidaita kamar wanda aka umarce ka biyu wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen rayukansu uku wa amantu bima anzalallahu min kitabin ce na yi imani da abin da aka saukar na littafan Allah fita bi ma'anar kutub biyar wa umirtu li a'dila bainakum an umarce ni da cewa in yi adalci in daidaita a tsakaninku shidda Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shi an shi an bakwai lana a amaluna wa lakum a amalukum ayyukanmu suna gare mu suna gare ku takwas wa babu wata tsakanin mu da kuwa tara Allahu yajma'u wa ilayhi al-masir Allah madaukakin sarki zai hada tsakanin mu da ku kuma zuwa gare shi makoma take ma'ana ranar lahira a ranar alkiyama Allah zai tara mu waje guda inda za a yi hukunci a tsakanin bayi cewar da malam ibn abi zaid al-qayrawani yayi wa la yituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wannan yana daga cikin sifofin Allah magwayi mai girma ilimi ilimin Allah ya kewaye dukkan komai kamar wanda shi Allah magwayi mai girma ya bayyana haka litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir a can cikin wata sura ya kawo wannan aya cewa litalamu saboda ku san annallaha ala kulli shay'in qadir cewa hakika Allah mai iko ne ga dukkan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ku san cewa hakika Allah iliminsa ya kewaye dukkan komai ko ya kewaye komai da iliminsa ba wani abu da za a yi a wajen ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma talikai ba su san wani abu na ilimi ba sai gwargwadon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya sanar da zuwa saboda haka ba za su iya kewayewa da ilimin Allah ta'ala ba a abinda Allah ya so su sani to wannan shine za su sani kamar wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa wala tuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba su iya kewayewa da wani abu ba na ilimin Allah sai abin da Allah ya so su iya kiyayewa da shiya sai abin da Allah ya so su sani haka kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ya alama ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la tuna bi shay'in wa la tuna bi ilma ya alama Allah ya san ma baina aydihim abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala tuna bi ilma su ba su yi kiyayewa na ilimi game da shi wannan abin baka san abin da zai samu wanka ba baka san abin da za ka samu ba baka san abin da aka gaban ka ba baka san abin da aka bayan ka ba baka san abin da aka boye dabra da kai ba a ga kanan yadda Allah ya so al'amarin ka ya kasance haka zai kasancewa dan gwargwadon ilimin da Allah ya so ka samu shi na za ka samu saboda haka babu wani abu da za ka yi na nuna ma wani kayi shi ko ka nuna ma wani kana da ilimi saboda kai ma Allah ya so ne ya baka wani ɗan yanki Ina akwai buƙatar ka zama mai ƙanƙantar da kai ba ka nuna ma al'umma cewa kai mai ilimi kake ba a'a saboda ilimin da ka samu Allah ne ya so ya baka to kenan babu wata gadara da za zakawa wani na nuna mishi kana da ilimi saboda ni ilimin na Allah ne ya baka wani dan yanki ka haka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alimul ghaibi fala yuziru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min qalbihi rasada Allah ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alimu da ghaibi Allah masanin abin da yake boye Allah yuziru ala ghaibihi ahada bai bayyana da gaibinsa ga kowa illa man irtada min rasuli sai wanda ya so ya bayyana ma shi na manzo manzo daga cikin manzannin Allah in Allah ya so ya bayyana masa gaibi ya sanar da shi zai sanar da shi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ya san gaibi ba a'a Allah yana sanar da shi gaibi a lokacin da ya so ya sanar da shi gaibi din ba daiman wa abadan yana sanar da ilimin gaibi ba to sai ubangiji ta ala ce illa man yurtada da rasulin sai wanda ya so na manzo daga cikin manzanni wannan zai sanar da shi gaibi fa innahu yasluku min ya yadayhi wa min kalbi rasada wanda Allah ya so ya sanar da shi wani abu na gaibi Allah yana sanyawa tsakani ne wato yana sawa a gaba ne da kuma baya ne yana sa matsara na mala'iku ba za a ba shaidannun aljannu damar kusantowa ba don su kawo mai wani abu na rikici ko saɓani ina Allah ta'ala zai ba shi kariya kariya cikakka wadda ba za a samu wani lamsu ba game da sha'anin harkar manzanci da Allah madaukakin sarki ya ba da labari dangane da annabin sanuhu alaihi salam inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala qulu lakum indi la?" annabin Allah nuhu yana cewa Allah yana bayar da ikayar bayanin abinda annabi Nuhu ya ce a cikin Alƙur'ani wala aqulu lakum indi khaza'in wala aqulu lakum indi khaza'in Allah ba ina ce muku taskokin Allah suna a wurina ba wala a'lamu al-ghaiba kuma ban san gaibi ba wala aqulu inni malak kuma ni ba na ce muku ni mala'iki ne ya wada abubuwa guda uku taskokin Allah ba su ga hannuna taska arziki tana ga hannun Allah kuma ni ban san gaibi ba in ji annabi Nuhu alaihi salam annabin Allah kuma manzon Allah kaga akwai tawazu akwai kankantar da kai ya nuna shi ga abubuwan da Allah ya bashi ilimi amma waɗanda bai san su ba wala aqulu inni malak kuma ni ban ce muku ni mala'iki ba ne a ni mutum ne kamar ku haka annabi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mutane ne labari cewa shi wa bai san gaibi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce a cikin littafin sa na alkur'ani قل لا أقول لكم عندي خزائن الله kaga ya bi hanyar annabawan Allah da manzanin da suka gabata Allah ya shirya da shi akan kawo hujja da ba da dalili gamsashe isasshe na alkur'ani kulla aqulu lakum indi hazainullah kace musu ni ban ce muku taskokin Allah suna aure na ba taska arzikin Allah tana ga hannun Allah wala a'lamul gaiba kuma ni ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malakun kuma ni ban ce muku ni mala'ika bane ina tafi'o illa ma yuwa ilai ni ban kasance ina biya ba face abinda aka yi mini aike na manzanci abinda Allah ya aiko mini na manzanci to ni kam shi ni ka biya abin nan da Allah ya aiko min na manzanci to shi na nika biya babu wani abu da nake da awa na azama kai na cewa na mallaki wani abu ko na san ilimin gaibi haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ga ya musu cewa ni ban mallaki wani abu ba ga rayuwata na amfani ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ban iya mallaka wani alkairi na amfani ban iya mallakar kariyar wata cuta ko in jawo ma kaina wani abu na arziki sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so walau kuntu alamul ghaiba da na kasance na san ilimin gaibi lasta qasassu min alkhair da na yawaita alkhairi wa ma masani yaso da kuma wani abu wanda yake na cuta mummuna bai shaye ni ba ko bai same ni ba ga ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an cutatar da shi a lokuta da dama kaga wani lokaci kunama ta ci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya lanci kunama bata barba annabi ba ba dai wanda ba ba bai ba aka kuma jama'a dai sun kore shi sun tsane shi ya yi hijira ya bar makka zuwa madina ya ɗauki lokaci mai tsawo yana tayya cikin duwatsu da ranguna da rafuka kamin ya kai wani zubin kuma wata rana wani ya harbo kibiya ta bugi akoran annabi sallallahu alaihi wasallam jini ya watse a rona tashi an ainihi mai aikukuka da wasu abubuwa na illoli wanda da ya san gaini kenan da ya kauce mawa ruwar wannan wanda ya nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaini ba sai gwargwadon abin da allah ya so ya sanar da shi kamar faɗin allah ta'ala bala yusiru ala gaibi ahada illa man irtada min rasulin allah bai bayyana da gaibinsa ga kowa sai wanda ya so na manzo kuma wada wasu manzannin Allah ma Allah ya so ya wada musu gaibi ila la illa nabirun wa bashir annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni ban kasance ba wace mai gargadi lauta ga waɗanda suka bandare suka bijire ma Allah suka yi kayanci ko suka wada cikin sabon Allah kuma mai bushara da aljanna ga mominai waɗanda da ɗayan da Allah da bauta suka bi Allah da taƙawa le qaumin yu'minun ga mutane da suke imani da Allah su ɗayan tashi da bauta Allah su subhanahu wa ta'ala ya bayar da labari a kan cewa su ma mala'iku ba su san gaibi ba kuma Allah ya ba su gwargwadon abin da ya so su sani ne na ilimi saboda haka wala min ilmihi illa bima sha mala'iku lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiraye su tare da annabi Adam alaihi salam qala anbi'uni bi asma'i a ha'ula'i in kuntun sadikin ko ba ni labari ga sunayen waɗanda abubuwa ko waɗa mini suwa aga mala'iku ba su sani ba sai suka mai da jawabi ga ubangiji ta'ala qalu subhanaka la ilma lana ce ya mahaliccinmu mu ba mu da ilimi ba mu sani ba illa ma allamtana sai abinda ka sanar da mu ya Allah innaka antal alimul hakim hakika kai Allah kai ne masani mai hikima aga nan ta bayyana cewa su mala'iku ba su san ilimin gaibi ba ba dai wanda da an yi magana sai ka ja to na san gaibi ya zan waliyi nike kaga wannan ya nuna babu wani wanda ya san gaibi in ba Allah ba aljanni bai san gaibi ba aka mala'iku na Allah ba su san gaibi ba aka wani waliyi bai san gaibi ba a'a Allah shi adda ilimi na gaibi daga cikin manzanni waɗanda ya so ya sanar ya sanar a lokacin da ya so ya sanar da su ba haka babu wani wanda ya san gaibi in ba Allah ba kuma dan gwargwadon abin da Allah ya so kowa ya samu na ilimi shine zai samu babu wani tinkawo babu wani bugun gaba babu wani nuna ma wani kayi shi don Allah ya baka wani yankin da ya so na ilimi aka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin littafin sa mai tsarki قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله musu cewa. babu wanda ya san gaibi a cikin sama ko ƙasa sai Allah mana ba wani masanin gaibi in ba Allah ba wa ma yashuruna ayyana yub'athun kuma ba su san randa ba su san lokacin da za a tashe su ba lokacin da za a yi tashin alkiyama lokacin da jibril ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jera musu tambayoyi ya zo a cikin sura ta dan adam ya yi mai tambayoyi masu dama komai ya wani ya ce ka yi gaskiya na tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mamaki na wannan bawan Allah ya zo ya zauna ya zauna zama na ladabi da da'a da ya tambaya annabi ya ce ka yi gaskiya sai ce to gaba ne labari yaushe ne za a yi alkiyama malam al Masudu ana bi alam min as-sa'il sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kai daga tambaya ta da ni da kake tambaya mun yi tarayya akan rashin sani ni ban yi ka ilimi ba kai baka yi ni ilimi ba ma'ana babu wanda hada ilimi game da ita wato ainihi alkiyama aka ubangiji ala ya ba da labari dangane da abin da wasu ke cewa wa hanna la nadari asharun urida bi man fil af am arada bihim rabbuhum rashada wa hanna haqiqa mu la nadari ba mu sani ba a urida bi man fil af sharri ne ake nuni ga waɗanda ke bisa bayan ƙasa amara da bi marabbo marashada ko ko ubangijin so, yana nuhin su da shirya, yana nuhin su da alkai kaga sanin wannan ya ke banta ga Allah ba wani wanda ya san shi haka ubangiji subhanahu wata ala ya ce alamma farra lokacin da gara ta canye sandarta annabin Allah Sulaiman yake dogare da ita bayan ya rasu ya kai kusan shekara guda yana cikin wani wuri na kilas ta bayyana filjin kaga sanda ta canye wannan a gara ta canye wannan sanda sai ya wadi harra sai ya wadi ta bayyana filjin sai ya bayyana ga aljannu cewa allau kanu ya alamun gaiba. inda aljannu sun san gaibi ma labisu fil azabil muhin da ba su zauna cikin azabar wulakantarwa ba ana sa su ayyuka kala daban-daban su yi kankare su yi gina su yi duk abin da aka so hanyoyi da gadoji da komi aiki ɗaya suka ya shekara guda kaga hakikatan ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba aljannu ma abin da suke yi kawai suna hawa ne wani ya hau saman wani wani ya hau saman wani har su zo su kai kusa ga wannan sama ta duniya don su sauraro magana mai ake yi don su sata wani lokacin za ka ga yula ta taho ta ta halbe su gabanin su kai sakon ga bokaye ko kuma wasu daga cikin shaidannun abokaninsu wani zubin kuma za su samu damar iya da sakon kafin wannan yula ta zo ta halaka su amma a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika hadisai masu yawa sun zo masu dalili suna bayani akan al'amurra waɗanda cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san su ba ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba a cikin misalin kissa da aka yi ta kirkira ma uwar muminai cewa ta yi zina aga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba hakika bai san cewa wato uwar muminai barrantatta ba ce Allah shi ƙara mata yadda sai bayan da Allah ya saukar da alkur'ani ayoyi masu bayyanar da barrantar uwar muminai waɗanda aka karanta a cikin suratun nur wannan ya nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gani ba a cikin sunna an fahimci haka sannan abu na biyu kissar kandun aisha uwar mumine da ya bace allah ya ƙara mata yadda an zauna wani wuri an huta to sai aisha ta tashi kandunta ya bace a cikin ɗaya daga tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da ita sun zauna wannan wani ana tafi ɗan kandu. ba nan ba can har sai da ruwan da suke da suwa sun ka kare ruwan sha ta Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayat taimama a wannan manzili a wannan wuri ne Allah ya saukar da ayat taimama tun daga ruwa sun kare babu ruwa ga shira raƙumi shi yayi yi kwace bisa ga wanga kandun an yi bida har an gaji ba a gani ba lokacin da aka daddara kuma zai sai ga kandu wannan ya nuna suna ta tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba da cewa ɗaya zai yi a tattara kuma ga kandu nan ka gani ko kuma rakumin da ita aisha take hawa shi na yadda wannan kandu al-imam ibn kafir ya yi bayani a cikin littafinsa daidai ayatul kursi yana bayani cewa wala yituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ai Allah subhanahu wa ta'ala bai kayar mu wani mutum guda ba na iliminsa ga wani abu sai dan gwargwadon abin da Allah magwayi mai girma ya so ya kayar da shi ma'ana babu wani mai cewa ya kewaye da ilimin Allah ta'ala duk ya san ilimin komai yana rayuwa kuma abin ne a nan ba su iya tsinkaye su talikai na ilimin zatin Allah ko sifar Allah sai abin da Allah ta'ala ya tsinkayar da zuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi tuna bihi ilma ba su iya kewayewa da ilimi game da shi ubangiji ta'ala aka Allah ta'ala ya ce wa sai akwai sai wasu samawa su ardh kursiyin Allah ya yalwaci sammai da ƙasai kaga idan aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi daidaita da ta dace da shiya ko haka kursi kursiyi to sai abinda zai cewa Allah ya daidaita daidaita ce to wai ina Allah yake kafin ma a yi zama su ba sani ba wannan ba shi ya naka ba ba tambayar ina Allah yake kamin ya tali ta zama ba ko kursi ko al'arshi ba shi an naka ba imani da abin da Allah ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani alittace ce mai girma wannan kursi wanda hadisai mabambanta sun ainihi bayani dangane da girman kursi kuma ya tabbata dan abbas a cewa wurin da Allah ta'ala yake aje kawawar su kaga yanzu Na namu kawai mun yadda da Allah ta'ala na da kawu ya kawu Allah suke ba mu sani ba amma wada Imam al-Hakim ne saburi ya kawo a cikin littayinsa a na Mustadrak mujalladi na biyu shayi Ya yace kuma hadisin yana akan sharadin Imam al-Bukhari da Muslim ko da dai ba su fitar da shi ba amma al'imamu zabi bai mai mutaba'a ba a cikin isnadin wannan hadisin kuma akwai addukuni yana daga cikin mazajen da imam muslim yake karɓar ruwaya daga gare su sai dai shi imam buhari bai karɓa daga gare shi ba kariba takarijin da imam al-albani ya yi ga silsilatul hadisin da iba hadisi mai lamba 906 amma asari wanda ya zo daga dan abbas na fassara a tafsiri na kursi dangane da abin da ya shafi ilimi za mu ga cewa cikin sinadinsa akwai jafar dan abil mujira da kuma sa'idu dan jubair imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya ce a cikin at-taqrib wannan da aka kawo cewa ya zo cikin marwaitan wancan hadisi mai gaskiya ne sadukun mai gaskiya ne illa can wani lokaci yana ɗanyin a wahamu ibn manda ya ce a cikin kitabu a cikin littafin da ya yi na arraddo alal jami'a shayi arba'in da biyar ba a yi mutaba'a ba shi jafar ba a yi mutaba'a gare shi ba ko ba yi mutaba'a gare shi ba to wannan kenan al'imamun ɗahawi ya kawo a cikin a aƙida ahalus sunna wal jama'a cewa wal arshu wal kursiyu haqqun an a gare mu da al arshin Allah da kursiyin Allah mu yadda cewa gaskiya ne wala yahudu isloma wa tsare su bai da bai yi ma Allah nauyi bai wa Allah Allah kaga wani yana tabbatar ma Allah da kamalarsa babu wani abu da ke gazar da Allah babu wani abu da ke wahal da Allah ba wani abu da ya zama ma Allah a ce gashi abu ne mai nauyi tsarin sama da tsarin ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu wannan mai sauƙi ne bal dalika sahadun alaihi yasir ladai mai sauƙi ne a wurin Allah wa huwa al-aliyyul azim karshen kenan wala yutuna bi shay'in min ilmihi illa sha'a وسع كرسيه السماوات والارض وهو العلي العظيم وسع عرشا عيكينا لا العلي لا العظيم sifofi ne guda biyu sunaye ne na Allah kuma sifofi ne na Allah daukaka wa huwa al-aliyyu daukaka na ga Allah aka girma na ga Allah inda ya haka na bukatar girma ka bide shi ga Allah kakka bidan makanka girma dan in ka bi dan makan ka girma ba samu ne da ka yi ba a'a bi girma ga Allah hmm? walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun sai dai su munafikan Allah ba su san da wannan ba da haka girma ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah ilimi ya tabbata ga Allah to abin da kake bukata na girma ka bide shi wurin Allah ba wurin mutane ba ba su iya yi makarsu maganin komi bale har su yi ma wani Ya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kana aliyan kabira a can cikin suratul nisa eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi ne mai girma inna Allah lalle Allah kana aliyan ya tabbata shine madaukaki kabira mai girma aka kuma ubangiji subhanahu wataala ya wa anna allah huwa al kabir kaga duk dai Allah yayi ne na haka ɗaukakarsa da girmansa sa buwayarsa da bunƙasarsa sa wa anna allah huwa kabir lalle allah shine madaukaki mai girma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi ikitirani na hada wato ɗaukakarsa da zamansa mai hikima Aliyu na hakim lalle tabbas hakika shi Allah maɗaukaki ne mai hikima saboda haka ya tsara komi ga wanda ya dace saka babu wani wanda ya san ilimin gai babu wani wanda ka iya kewayewa da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala karatunmu na yau ya kasance akan bayanin da malam ibnu abidai al-kairawani ya kawo a cikin ainihin littafi muqaddimar risala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa ta'kursiyuhu as-samawati wal ard wa yahudu wa zuma wa huwa al kuma insha Allahu subhanahu wa ta'ala a darasin mu na gaba za mu tashi daidai gabar da malam ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala yake cewa al-alimu al-kabiru a wata nusqa al-alimu al-kabiru al-mudabbiru al-kabiru as-sami'u al-basiru al-aliyu al kabiru nan za mu tashi daidai darasinmu na gaba insha Allah muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama don mu ɗaya da Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka kai muna gawara ya Allah muna roƙonka kai muna rahama ya Allah muna roƙonka ka ji kanmu ya Allah muna roƙonka ka saukan mana rahama da alkhairi da albarka ga ƙasarmu ya Allah muna roƙonka ka zaunar mana da ƙasarmu lahiya ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana fitina a cikin ƙasarmu ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana alloba ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana bala'i ya Allah muna roƙonka wannan hali na tsada da muke ciki ya Allah ta sauwaƙa mana shi ya Allah ta sauwaƙa mana shi ya Allah ka ɗauke mana tsadar abinci ya Allah ka ɗauke mana tsadar sauran duk wani abu mai tsada wanda cutarwa na ga musulmi da musulunci ya Allah ka sauƙaƙa mu musulmi al'amuran ya Allah ka sauƙaƙa mu musulmi al'amuran ya Allah ka yassara mu musulmi al'amuran ya Allah ka fallala mana Allah ka buɗa mana Allah ka samu na rahama da sauƙi albarkacin alƙur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك